Kalangu, Haka kuna tare da studio Kalangu a daidai wannan lokaci mamada ne zo muku da labarun da farko ga muhimman kanan nasu. A yau duniya na bikin ranar uku ga watan Disamba na shekara ta takwas a matsayin ranar kasa da ƙasa tana ƙasasu 'yancin waɗannan mutane wajen samun aikin yi da ilimi a Nijar za ku ji ƙarin bayani. A yau ne kuma aka buɗe taron canjin yanayi na duniya a ko Tuvace wato na Poland karo na 24 muradun Nijar da na Afirka a taron ta da wakilinmu na musamman Asuma na Shina. sai kuma rahoton mu na musamman zai je a gadas inda yara masu karatu masu matsalar eh, gani da baibaye suke fuskantar matsala a wajen ci gaba da karatun nasu. To madalla yanzu ga labarin kudin na bin daya Duniya na bikin wannan rana ta Litinin uku ga watan Disamban shekara ta 2018 ranar kasa da kasa ta nakasassu bisa taken 'yancin gashin kan nakasasu da tabbatar da halarta su da adalci. A Nijar wannan dama ce ga ƙungiyar nakasasu ta kasa da ta yi kira ga masu mulki kan girmama alƙawuran da suka dauka ta hanyar taɓa hannu kan yarjejeniyoyin da ke da nasaba da 'yancin nakasasu da kuma kundin tsarin mulki na wannan kasa ta musamman sama a aya ta 22 da 26. Shugaban kungiyar Sido Nuhu Umaru a cikin rahoton Jallo Kenda. Gwamnatin Nijar ya dace ta girmama alkawuranta na gyaran fuska a kan yarjejeniyar kare haƙoƙin nakasassu kundin tsarin mulki na Nijar a ƙudurinsa na 22 da 26 da yake shaɗanta daidaito da kuma baiwa nakasassu dama. Akwai nakasassu 715,497 idan aka ɗauka a fannin basu ilimi suna ƙasa da kashi uku cikin ɗari. A yau akwai rabe-raben jama'a na kasassu a Nijar, misali ma'aikata da ba a ma ɗaukar su da mahimmanci a cikin tsarin bayar da karatu a Nijar. Mafi yawa na kasassu suna rayuwa ne a cikin fatara. Gwamnati dai ta darajanta alkawarinta ya rage wajen ma'aikatu masu zaman kansu da suke ɗaukar jama'a aiki kashi ɗari bisa ɗari da ba su ɗaukar koda na kasashe ɗaya. Fassarar Muntari Muhammadu kenan sai sai kuma gundumar birnin Agadas ta samar da ayyukan yi 25 ga nakasassu birnin Agadas albarkacin ranar nakasassu ta duniya da ake bikinta a yau taimakon da zai taimaka wajen rage barace-barace. Risa Feltu magajin garin gundumar Agadas a cikin rahoton Musa Mamman. loi. tuni tana aiki da dokar da ke tilasta da zaran kuna da wajen ɗaukar aiki to ya zama tilas ko keɓe kashi biyar cikin ɗari na jama'a da suke da nakasa domin saka su a cikin al'umma. A cikin ayyukan da muke yi tare da abokanin hulɗa na ci gaban gundumar mu a fuskar gyaran gari muna keɓe kashi ishirin na nakasassu domin su yi aiki su dogara da kansu maimakon su je su yi ta barace-barace. kamata a saka su gaba a cikin duka al'amura na rayuwa abinda muke so su mori rayuwa kuma a cuɗaya su a cikin al'umma a gaida mutari muhammadu albarkacin kuma wannan rana ta nakasassu a bukiyar aikin mu jallo kenda ta mai da hankali kan shigar da kayayyakin da nakasassu suke kirawa wata maɗinkiya ta amince yi mata bayani Mariama Maryama Abubakar Yakuba mata ce da ta tsinci kanta a cikin halin rayuwar nakasa saboda ta rasa kafafunta kuma tana gudanar da aikin ɗinki ne a cikin wani shagon ɗinki tare da waɗansu mata biyar da su ma suke da nakasa tun shekaru goma sha uku. Suna yin aikin ɗinkin darar gado ne da ɗinkin tufafin yara da mata. Maryama ta koka da matsalolin da suke cin karo da su wajen shigar da kayansu. Aiki in ka saba da shi ba ka son karbu da shi kayan mu basu da tsada ba mu da wanda zai tallafa mana ne misali kayan yaran nan da muke yi a buɗa mana wani shago da za a rinka zuwa ana saye yan dararuwan nan da ake aiki da su a cikin likita su kuma a kawo mana kwangila sai mu rinka ɗimkawa. daraktar kyautata rayuwar nakasassu a ofishin ministan al'umma uwar gidan garba ramu ta ce za su shirya wani taron horo na samar da dabarori domin shigar da kayan da nakasassu suke sarrafawa. Daga cikin ƙungiyoyin nasu akwai wata da ta bukaci ta yi tsokaci kan wannan matsalar. Za a yi zaman taro a kai kuma zai mai da hankali kan matsalolin da suke samu wajen sayar da kayayyakin da mata nakasassu suke sarrafa. Taron da kansa an tsara yin sa ne a wannan sati hudu zuwa biyar ga watan Disamba kamar yadda uwar gidan Garba Ramu, daraktar da ke kula da kyautata rayuwar nakasassu ta bayyana. Taron canjin yanayi na duniya na COP24 karo na 24 ya bude a ranar yau a Katowice na kasar Poland a cikin wani yanayi na aza'ayar tambaya da shaku raskuna maradun Nijar da na nahiyar Afirka kan wannan taro tare da wakilinmu na musamman a Sumana Shina. bayan zumuɗin da aka nuna shekaru uku kenan da aka gudanar da zaman taron cop 21 a paris birnin faransa an buɗa taron ne karo na 24 cikin wani yanayi na ɗari-ɗari kan kuzarin da aka ɗauka tun dai lokacin da ƙasar amurka ta balle daga tsarin babu wata gwagwarmaya ta neman matsayi yau shekaru biyu kenan bukatar tsara wannan taron a katowisa tsibirin da ke ɗauke da arzikin ƙarƙashin ƙasa musamman ma na gawayi da manyan injina ke aiki da shi da yake kawo barazana ga yanayi wannan wata kana ce wasu daga cikin mahalartan sun so su kaurace ma taron. Taron na Ventura na bara ya zo karshe ne tare da ragowar batutuwa duk da karuwar kuɗaɗen da aka samu. Abin lura a nan dai shine tabbatar da sahihancin yarjejeniyoyin da aka tseda a zaman taron Paris wanda ya kamata a yi aiki da su tun shekara ta dubu biyu da 2020. Yarjejeniyoyin sun hada da alkawalin da kowace ƙasa ta ɗauka domin rage iskan gas ɗin da injinonin ƙasar ke fitarwa da kuma hanyoyin da suka dace al'ummar ta ta bi. Sakamakon sakamakon ƙididdigar ƙungiyar JEAC na watan Oktoban da ya gabata ya sha hankulan al'umma dangance da yanayin duniyar yawan zahin da ya karu da digiri biyu ya kamata ya janyo hankulan ƙasashen domin su sauyi halayensu. A jamhuriyar Nijar fiye da mutum dubu biyu ne suka fuskanci ambaliyar ruwa bara. Hawa Usman cikin fassara mu sai da muku da cewa za mu ci gaba da bibiyar wannan taro har zuwa ranar 14 ga watan Disamba tare da tawagar Nijar a wannan taro na COP 24. Samar da wutar lantarki ya fuskanci tsaiko a tsawon sa'o'in ranar Lahadi biyu ga watan Disamba na shekara ta takwas a yankunan kogin Isa wato ya mai Doso da tilabiri wannan rashin wuta ya shafa a cewar wata sanarwar kamfanin Nijeleka a shafinta na Twitter. Matsalar na da nasaba ne ga gyare-gyare da ake yi a wasu gine-ginen kamfanin na Nijelek. Sai kuma cibiyar nazarin harsuna da tarihi na Baka Salto na bikin cikon shekaru hamsin da kafuwa bikin wannan rana a Yamai an sanya shi ne bisa taken shekara 1968 da kuma shekara ta 2018 shekaru hamsin kan aikin al'adu da jami'o'i masu kyau raskunan da hangen da ake yi a gaba sakamakon da aka samu ta bakin Barnazi kiselo mai kula da watsa labaru na Salto a cikin rahoton Umar Hamma. Le secteur a été créé effectivement ça fait 50 ans. An kirkiri Salto ne yau shekaru 50 kamar yadda kuka ji daga UNESCO domin aiki bisa abubuwan tarihi na Afirka. A shekarar 1974 Salto ta shiga cikin ƙungiyar haɗin kan Afirka. Daga nan ne aka ɗorawa Salto nauyin duka abin da ya shafi al'adu na Afirka. Bincike bisa harsuna inda muka ci gaba da wannan aiki a cikin tsarin. Nasarorin da muka samu suna da yawa inda yau da marace za mu yi raskunansu. Muna iya cewa dai mun girku na tattara duka waɗansu abubuwa da kuma bisa dattakon Afirka. Fassarar Muntari Muhammadu kenan a cikin labarinmu na ranar Alhamis mun labarta muku rufe ginin kamfanin sadarwa na Orange Nijar da ke nan Yamai a wani labari da ya fito jiya kan shafin yanar gizo na Jan Africa Orange eh, ya bayyana cewa abin shakku ne wannan kuɗin haraji na sefa miliyar 22 kwatankwacin euro miliyan 33 da gwamnatin Nijar ta yanke kimanin kusan kashi 50 cikin 100 na jarin kamfanin da ke mamaki kan wannan wannan mataki na magabata mai gautsi. Tun fara aikinsa a shekara ta 2008 Orange Niger na biyan harajin in ji wato rahoton tare da jaddada cewa Orange Niger ta rubuta wata hanyar neman kare maradunta a cewar kamfanin a cikin wata sanarwarsa ta jaridar jan Africa da ta yi rahoto. Kafa wasu muhimman sanya wato kafa wasu hukumomin sanya ido na addinai na jauhi na yankin Agadas shine makasudin wani taro a makon da ya gabata a unguwar tudu da ke birnin Agadas. Dalilin haka sarkin Agadas tare da hukumomin yankin da na jauhi da gundumomi da ma sarakunan gargajiya na Agadas din suka haɗu wajen wannan taro. Bari mu saurari muhimmancin waɗannan ayyuka tare da mai martaba Alhaji Umaru Ibrahim a cikin rahoton Musa musamman saboda kun san kasa agadar kasa ce wadda yake ta yi nata a yi a gani bisa fannin asfatar religiyar au niveau national au regional to shi yasa saboda mu aza wannan eh, birrika cikin departama saboda su ne za su taimakawa bisa ga kwanci hankali cikin kasa su ne za su kulawa bisa ga hana ma yaran mu shiga wasu tabi'o'i na addini wanda addini da ma bai amince musu ba eh, zamani ne ya kama su don sai in ce eh, wannan burka da za azawa za su taimaka mana kwarai za su taimaka ma ƙasa kwarai za su taimaka ma gwamnati saboda rage daga mummuna addini mu ƙara damƙon kwanci hankali cikin kasashen mu gaba aikin su zai zama na su za su zama idanu bisa ga abin da ya shafi addini bisa ga abin da ya shafi kwanci hankali bisa abin da ya shafi zamantakewa su talakawa duk gaba daya sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa. Haka ku saurari studio Kalangu yanzu sai rahoton mu na musamman. A yanda duniya ke bikin ranar nakasassu ta ƙasa da ƙasa masu matsalar gani da bebaye su ne na baya wajen samun shiga makarantu a agadas yawancin su ba su sa'ar kammala karatun firamare duk da niyyar su ta ci gaba da karatun nasu. Wakilin mu Anise Karim ya haɗa mana wannan rahoto a yanda ya haɗu da su. A makarantar firamare ta sabon gari a birnin Agadas an keɓe wani aji saboda 'yan makaranta kurame. Malamin makaranta Muhammad Rufa'i na iya ƙoƙarin shi don 'yan makarantar su samu ƙwararren horo kuma su ci gaba da karatun nasu. Ya yi kusan shekaru takwas da nake tare da ɗalibai da ba su gani daga ajin CE har zuwa ajin CMD. Ɗalibai ne masu hazaƙa fiye da masu gani. A yau sun kasance a gida ban san don me yasa ba sa iya ci gaba da karatu musu ba. Duk da ilimin su wannan 'yan makaranta suna fuskantar barazana kan karatun nasu dalilin na kasar da suke fama da ita. Sanusi Abdullahi mai shekaru goma sha shida yana fama da makabta ya dakatar da karatun nashi ne a lokacin da yake aji na shida. Yau gashi nan zamne babu abin yi. Na yi karatu ne a makarantar makafi daga ajin sai e har zuwa ajin semde. Na samu satifiket ɗina amma ban samu sa'ar ci gaba da karatu ba. Yanzu ina zaman kashe wando ne a gida. Gwamnati ba ta yi la'akari da haka ba. Babu wata makaranta da za mu ci gaba da karatunmu. Muna da yawa kama tun daga makafi har zuwa kurame da muka samu satifiket amma ba mu samu sa'ar ci gaba da karatu ba. Wannan matsalar na cima uwayen yaran tuwo a ƙwarya. Ummu Musa, uwar ɗiya uku, kurame kuma masu diploma aji na shidda na firamare cewa ta yi. Da aka ce an buɗe lakwal ɗin su muka kai su lakwal tun daga sai e har zuwa ta shidda sun samu sartifika su ci gaba kuma babu kullum suna korafin yan uwa kowa ya tafi ya bar suna damuna suna son karatu kawai mu kenan muna son inda dai hanyoyi da za a yi dan Allah samu inda za su samu su samu su yi karatu su ma kawai kowa. Uwar gidan mamman Saratu jami'ar da ke kula da bangaren horo na musamman a ma'aikatar jiha ta ilimi da horo ta tabbatar mana da hakan amma a ganin ta rashin bin al'amarin sau da kawa shine janyo hakan babu kwararrun malumai da za su kama musu a sakandare kuma babu kayan aiki su ne matsalolin da sun kasa ba su iya ci gaba da karatu ba da jimawa ba wata tawaga ta ma'aikatar ilimi da horo mai kulawa da bangaren horo na musamman ta zo mun kwatanta musu sun ce za su ɗaukan mataki bisa kan matsaloli yara a bangaren sakandare. A game da wannan al'amarin, ƙungiyar nakasassu ta ƙasar Niger, reshen Agadas na kira da babban murya ga masu hannu da shuni da su kawo nasu kokari don ba 'yan makarantar makahi da kurame damar su ci gaba da karatunsu yadda ya kamata. To a gaida Muntari Muhammadu da Hawa Usman cikin wannan fassara kuma da haka ne muka zo karshen labarin namu na Hausa daga nan Studio Kalangu yanzu sai ku gyara zama domin shan labarunmu na zabarmanci. sauraron shirye-shirye Istiro kalangu. ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.